kadan daga cikin su akwai Sulaiman ibn Hilal al-Ja'fari sannan akwai Ahmad ibn Farah al-Isbili akwai Muhammad ibn Ibrahim ibn Sadullah ibn Jama'a wato wanda ake kiransa ibn Jama'a akwai Alauddin Ali ibn Ibrahim wanda ake masa wai fi shahara da suna ibn al-Attar wannan ɗalibi da muka faɗa na ƙarshe shi ya fi kowa da zantar imamun nawawi har ma suke kiransa muktasarun nawawi wato wani dan takaitaccen nawawi idan muka ganshi kamar mun ga wani karamin nawawi saboda yadda yake lazuntarsa wato kamar wani samare ne na imamun nawawi idan ka ganshi kafin ka samu bayani dalla dalla akan imamun nawawi tare da malamai da masu tarin yawa da suka yi karatu a wajensa ta fuskar halaye da ɗabi'u malamai gaba ɗaya da suka rubuta tarihin imamun nawawi cikin littattafansu kansu ya haɗu bisa ga cewa imamun nawawi bayan kasancewarsa shugaba ta fuskar ilimi shugaba ne kuma ta fuskar zuhudu abin da ake nufi da zuhudu shine gudun duniya a nan gurin gudun duniya ba a cewa wato wani abu ne da shari'a take kiran mutane ga yin shi a sake ba kaidi lallai yana bukatan a sa masa linzami gudun duniya shine ya kasance irin wanda shari'a ta amince wani abu wanda shari'a ta halatta maka kuma wannan abin baya cikin larurar rayuwar ka nafila ne na rayuwa ka mallake shi amma ka yin amfani da shi ba tare da ka haramtawa kanka shi ba abin da baya cikin dolan rayuwa shari'a ta halatta maka shi ka nisance shi ba tare da haramtawa ba muna neman sharda guda nawa uku shari'a ta halatta maka shi kaga da abin da shari'a ba ta halatta ba dan ka guje shi ai ba ba zuhudu bane ba wannan ka yi abin da yake wajibi ka yi dama dole ka nisanci haram sannan kuma ya zanto ba dolan rayuwa ba domin duk abin da yake dolan rayuwarka kamar abinci ko abin sha ɗakin kwana da zai kare ka daga zafin rana ko da zai kare ka daga ruwan sama ko da zai kare ka daga sanyi na hunturu wannan dolan rayuwa ne idan ka ƙi yin amfani da wannan to ka jefa kanka cikin halaka Allah kuwa ce wala taqtulu anfusakum saboda haka nesantar wannan ba zuhudu bane ba shine abin da sufaye da dama suka rinka yi tsammanin su suna yin aiki na gari wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a bayan ko ba aiki na gari suka yi ba sannan kuma ya kasance ka ne nisanci abin ba tare da ka haramta a kanka ba domin idan ka haramta wa kanka abin da yake halal gare ka ga shari'a to shari'a ba ta yadda da wannan ba domin haramci ko halacci a hannun Allah da manzansa yake wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib da haka dai abinda ake kira zuhudu shine abin da ya tara wannan shariɗa da muka faɗa abin da yake shari'a ta halatta maka ka nisance shi ba tare da haramta a kanka ba kuma ya kasance wannan abu yana cikin wajen abin da yake dolan rayuwarka kun fahimta ku ta imamun nawawi imamun ya shahara kwarai da gaske ta fuska ta fuskar zuhudu sannan kuma mutum ne sananne ta fuskar al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar mutum ne sananne ta fuskar gabatar da nasiha ga masu mulkin zamanin sa irin gabatar da nasihan da shari'a ta amince da ita shine ya same su a wurin zaman su ya nemi izinin shigar su a tsakanin shi da su ya tsoratar da su ubangiji ta'ala ya tsoratar da su gamuwa a gaban Allah ya tsoratar da su yau mai hukumin nas da rabbil alamin bil hikmati wal mau'izati al hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi da faɗakarwa mai kyau su fahimci cewa so yake ya faɗakar da su domin a gudu tare a tsira tare ba kawai so yake yi ya huce haushi ne ya zazzage su ko ya faɗa musu bakan magana ko ya musu fallasa ko dai wani abu makamancin haka ba yin wa'azi ga masu mulki abu ne da shari'a take nema a kowane zamani inda a ce malamai sun tsaya da wannan wajibin da al'amurra ba su gurɓace ba abin da ke kawo gurɓacewan al'amurra ta yadda malamai ba sa faɗakar da masu wa'azi ko dai ya zanto ba sa faɗakar da su gaba ɗaya wato ba sa faɗakar da masu mulki ko ya zanto ba sa faɗakar da su gaba ɗaya ko kuma su ɗauki salon faɗakarwa irin wanda yake sunansa tonan asiri ba nasiha ba shine kamar yanzu yanzu a nan yanzu a nan a gaban ku in rinka magana akan shehun Borno in ce yayi kaza yayi kaza bai kyauta bori kaza bai kyauta bori kaza ko da abin laifinsa ne ba kage nai masa ba shin wannan sunansa nasiha ai na masa asiri nake cewa ga wani abin da na sani ko buku sani ba dan ku ku kyamace shi in na sai nake so ba sai in nema appointment da shi ba in je in zauna da shi a fadarsa wannan na buga misali ne kowane sarki irin yadda ya kamata a mu'amalance shi kenan to irin sai imamun nawawi a zamanin su abin da suke kenan sai su aika wa sarki suna son ganin shi kuma gani na musamman ba tare da cewa akwai fadawa tare da shi ba saboda za su fadakar da shi za su yi masa wa'azi domin gyaruwar shugaba gyaruwar al'ummar gari ce lalacewar shugaba lalacewar al'ummar gari ce gaba daya barnar da shugaba zai ta minti biyar sai ya mutanen gari su zo su yi ta gyara sama da shekara biyar su samu damar gyara ta ba saboda jama'a na bin sa imamun nawawi ya shagala da karantarwa a makarantar da ake kira al-iqbaliyya wato wadda malaman mazhabar shafi'iyya suka kafa wannan makaranta a zamaninsa ya wakilci babban malamin nan da ake kira wato Ahmad ibn Khillikan sannan Imam Nawawi yana da littattafai da dama wanda ya wallafa a fannonin ilimi masu tarin yawa a bangaren ilimin hadisi akwai sharhin sahihu Muslim wanda yake shine sharhin da aka wa Muslim mafi shahara a yanzu akwai littafin Riyadu Salihin wanda shine ya wallafa shi akwai littafin al-arba'un an-nawawiyya wanda muke gabar sharhin sa a halin yanzu insha Allah akwai littafin al-isharat ila bayan asmai al a akwai littafin at-taqrib wanda imam suyuti ya zo daga baya tadribin rawi bi sharhi taqribin nawawi wato a fannin ilimin hadisi mustalah hadis akwai littafin irshadu tullab al-haqa'iq ila ma'rifati ila ma'rifati sunan khair al-khalaiq akwai littafin sharhin sahih al-bukhari akwai littafin sharh sunan abi dawud akwai littafin shiliyatul abrar wa shi'arul akhyar fi talkhis ad-da'awati wal azkar al-mustahabbati fil layli wan nahar shahara da suna al-azkar na Imam an-Nawawi wannan ne sunansa cikakke a bangaren ilimin fikihu yana da littafin rawdatu talibin da kuma littafin umdat wato almajmu majmu muhazzab wannan duk kadan daga cikin littafansa kenan yana daga abu wanda yake mai muhimmanci lokacin da za karanta rayuwar kowane malami ka san aqidar shi saboda za ka samu wani malami ya kware ta fuskar nahawu ta fuskar fikihu ta fuskar waɗansu ilmomi na hadisi amma kuma a bangaren da ya shafi tauhidi wanda shine mafi muhimmancin ɓangare ya kasance yana da waɗansu kurakurai amfanin gane irin wannan shine domin ka amfana da littattafansa ta sauran bangarori ba ruwanka da wannan bangaren da ya kuskure a kai sai ka kyale masa kayansa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malu bangaren aqidarsa al haqiqa mutum ne da ya tasirantu da aqidan ash'ariyya aqidar da ake dangantawa abul hasan al ash'ari al-imam abul hasan al ash'ari wanda ya mutu a shekara ta 260 ko da 60 da wani abu malami ne wanda ya samu canji har guda uku a rayuwarsa zangonsa na farko yana tafarkin mu'tazilawa mu'tazilawa kuwa wata tawaga ce daga cikin tawagogin da suka kaucewa tafarkin da annabi ya bar sahabbai a kai suka kawo waɗansu matsaloli da suka saba wa sauran musulmai a kansu daga cikin irin aƙidan akwai aƙidan cewa dukkan murtakibul kabira wato mutumin da ya aikata wani babban laifi kamar zina ko shan giya ko caca suka ce wannan mutum wato shi ba mummuni bane shi kuma ba kafiri bane ba wato manzala bainal ne kenan wato amma suka ce amma ran kafin kiyama kuma zai dawoma a cikin wuta in ya shiga ba fita yana daga cikin aqidan su inkarin ceto suka ce babu wani ceto a gobe kiyama wannan duk aqidan mu'tazilawa ne yana daga cikin aqidan su idan shugaba ya laifi a zare takobi sai an fitar da shi ko da karfin tsiya ba magana a gabatar da nasiha nasiha shine zare masa takobi kawai da dai munanan akidu wanda suka kunshi wannan ta fuskar abin da ya shafi sunaye da siffofin Allah kuwa suna ganin wato ubangiji ta ta'ala baya da wata sifa kawai haka yake ba tare da sifa ba ba za ka ce ba mai ji ne ba ba za ka ce ba mai gani ba za ka ce ba mai kudura ba za ka ce ba mai rahama ba za ka ce wa mai jin kai idan aka ce ya za ku yi da as-sami'ul basir ya za ku yi da kana Allahu sami'an alima kana Allahu afuwan ghafura sai suka ce mun yadda shi sami'un bila sami basirun ne amma ko bila basirin eh wai an yadda sunan shi as amma ba dan yana ji ba baya ji an yadda sunan sa basir amma ba dan yana gani ba basirun bila basirin da sauran munana aqidu to zangon farko na imamu abu hasan al'ashari ashari ya samu kansa a nan har tsawon kusan shekaru masu yawa kusan yana shekaru arba'in a kan wannan sannan kuma ya samu canji ya rabu da zulanci amma ko bai shiga tafarkin alus suna wal jama'a ba wanda sahabbai suke a kai. ya kyale zulanci amma kuma ya shiga wani babi daban wanda kuma ya kafa wata aƙidar sabuwa wadda daga baya mabiya wannan aƙidar ake kiransa da suna asha'ira ko al-ash'ariyun ma'ana mabiya aƙidar abul hasan al-ash'ari wanda ita wannan aƙida sun yarda da wani bangare na sunaye da sufofin Allah sun yi inkarin wani bangaren cikin sufofin Allah guda bakwai kawai suka yarda da su